Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Eh, to gaskiya a matsayina na mai aikin hannu matuƙa abin ya taɓa ni. kuma yanzu mutane suna magana cewa saboda yadda tsamari ya yawa wasu sun rage taimako ba kamar da ba to a takaice dai abin da zan gaya maka shine wannan watan na janairu da aka shigo mutane sun yi irin burok ake cewa su yau takwas ga watan janairu a sabuwar shekarar da da ashirin hudu, amma batun tsadar rayuwa da halin kaka na kayi ake yi a kasar nan ko menene abin da ya janyo haka rashin mu kanmu wannan management tactics wato tattali eh, na mutum birgewa da kuma nuna isa da kuma wa'insu akwai abin da tura ke cewa notice me gani na a gani shi su duk su ma suke ciki ba abin dole bane wai sai mutane sun tayi da to shi yasa nan hmm. ka je an ka gama kashe kashe an ka dawo da idan ana cin naman kaji sai a dawo a cin kuka ko kuma lura da irin wannan yanayi da ka iya jefa rayuwa a shekarar ma baki daya cikin rashin tabbas shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya tattauna akan wannan batu ku biyo mu sannan a hankali. Da farko dai ga muryoyin waɗansu 'yan Najeriya da bayanin yadda rayuwa take a watan Janairun shekarar 2024. Sunana Abdulkadir Salisu abu ne wanda yake dama jama'a sun riga sun saba, al'umma sun saba da shi, duba da yadda za ga salarin Disamba yakan zo ne da wurwuri domin a ba mutane su gudanar da bukukuwa da masu tafiye-tafiye kamar bukukuwan kirsimeti da bikin sabuwar shekara so za ga cewa kwana goma ko kwana biyar ko kwana shida kafin watan disamba ya kare yawanci an riga an kashe abin da ya kamata a ce an yi amfani da shi zuwa karken januwari zuwa karken januwari za ga mutane sun kashe shi a wajen bukukuwa wanda daga karke za ga januwari ta kan tsananta domin saboda babu kudade a hannun mutane kuma ga yadda musamman a wannan lokaci ma yadda rayuwa ta yi tsada abubuwa kullum hauhawan farashi farashin kayan abinci farashin kuɗin mota da domin tafiye-tafiye komi dai yana sama so za ka ga cewa kuɗin ma da aka biya ba su isa bukatun da ake da su ba so gaskiya a watan januwari mutane sukan shiga cikin damuwa da tsananin rashin kuɗi Eh to gaskiya a matsayina na mai aikin hannu matuƙa abin ya taɓa ni sakamakon za ga wani lokaci an ba da aiki sai ka jana ce maka sai karken wata ko kuma zuwa a ɗauki dai wani lokaci wadda daga karke ka gama ba iya cika ba a cikin wannan lokacin ba ko kuma mutum ya dan baka aiki in ya ji bai kuɗi maybe ya dan fara baka advance kuma ya ga cewa kai lokacin babu kuɗi zai iya nema daga gare ka kai ma in akwai wani abu ka bashi kamar ni specifically akwai wanda ta ajiye kuɗi a hannuna na aiki wanda sun dan jima ma su sakamakon haka kawai ranar ta kira ni take ce min gaskiya aikin nan tana ganin za a dan bashi zuwa wani lokaci amma kar kora takura kaina amma dai in dai ina ganin akwai dan wani abu da Allah kawai tana so a bata kuɗin nan kawai saboda gaskiya abubuwa sun taso mata wadda tana bukatan wannan kuɗi eh gaskiya kam ka san watan disamba wata ne wanda mutum zai iya fara tarin kudaden bukukuwa ko na wasu abubuwa har wasu watanni to idan ya zo gaskiya mutane sukan yi karkaf abin nan to sai dai wannan shekara ta zo da irin bambanci ba sauran shekaru ba biyo bayan a wannan watan disamban da ya gabata ko watan disamba ne da kamar za iya cewa rayuwa ta ƙara tsada wanda zaka ga idan da mutum goma za su je wata jihar biki sai dai a hakura a tura mutum hudu ko biyar ko uku sakamakon tsadar kuɗin mota da tsadar abubuwa kuma yanzu mutane suna magana cewa saboda yadda tsamari ya yawa wasu sun rage taimako ba kamar da ba gaskiya tunda wasu suna magana dan uwanka yana kallon ka yanzu wani lokacin sai dai ya kyale ka da shi ma iya shi da iyalansa ne abin da ya samu watan watan da farkonsa ya zo daidai da yadda kamar karshen wata na yi kafin a yi albashi haka abin ya koma dan to za ga yanzu gaskiya ko online mutane sun rage hawa ba kamar da ba a wannan kadamin da ake ciki dan yadda ka san kaga dai yau bakwai ga wata amma nake gaya maka wallahi yadda ka san ƙarshen wata na yi kafin a yi albashi to kuɗaɗen mutane sun karkashe in kai aboki ne kayi anko abokin abokinka gudunmawa ka yi wasu abubuwan ga bukatun ƙanne da na 'yan uwa wasu za su biki to yanzu dai Janairu ya zo gaskiya akwai makaranta kuɗin dawa ma shine damuwan wasu wanda ya ja kashe kuɗin shi gaba ɗaya sai kaga ya sha wahala amma kamar ni dama dai da shike mun riga mun gane inda januwari ke zama ka san akan ce januwari dama shi yana da kwanaki arba'in da biyar sauran watanni suna da talatin da talatin ba laifi ni kan gaskiya na kan yi shirin don januwari dan so kar ya zama na kasa kuɗin mota amma na ga mutane da yawa sai ka gan zuwa ya ba su wahala wasu suna gida har yanzu. da farko suna na nazir adam ibrahim a wannan watan watan janairu wata ne da yake zuwa cikin wani yanayi wanda an kashe kuɗi a hidindimu da aka gudanar na watan ƙarshen shekarar da ta wuce wato disamba kuma wannan wata yana zuwa lokaci ne wanda ana buƙatan kuɗaɗe da yawa a hannun mutane kamar abin da ya shafi don gudanar da lamarurruka kamar abin da ya shafi biyan kuɗin makarantar yara biyan kuɗin haya ga waɗanda suke zaman haya da dai makamantansu muryoyin waɗansu 'yan Najeriya da bayanin yadda suka tsinci rayuwa a watan farko cikin shekarar 2024. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust da kuma ta twitter.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta wadda tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla. Kamar yadda kuka ji muryoyin waɗansu 'yan Najeriya da bayanin yadda suka zanci rayuwa a watan Janairun shekarar 2024. Ga tattaunawarmu da Comrade Salihu ɗan Tata Mahmud, masani kuma mai sharhi akan harkokin tattalin arziki da al'amuran yau da kullum. Na tambaye shi, shin ko akwai waɗansu hanyoyi da mutum zai bi domin kaucewa faɗawa rigingimu na bashi da matsanancin rashin kuɗi a sauran watannin wannan shekara da waɗansu suka bayyana da an faro ta a cikin yanayi na kunci? To maganan dai a ce ba za a ci bashi ba wannan lauya abin mawuyaci ne saboda mai idan sai mutum ya fita ya samu sannan zai samu ya ciyar da iyalai a yi sauran abubuwan kuma an tafi an gama kasu to ka gan daukar bashin ya zama dole to amma irin basussukan da za su dauka su tabbatar da cewa ba basussuka ba ne wa'anda daga baya za a zo a ce a kawo abubuwa na collateral da sauran abubuwa su je da su yi iyakar su amma ba yanda za a ce kowane irin shawara za a ba da cin bashin na ya ya zama to dole saboda ba mafita saboda an zo an fara shekara kenan kowa na jin jikinsa to ya za a yi wasu matsalolin musamman ma a Najeriya shi ne a kowane lokaci yadda kida ya canza ya kamata rawa ya canza amma sai ka gan kidan ta canza rawan tana nan yadda take bata canza ba a duk duniya dai mun san mun ka zo batun yan al'amuran kula da mutane kamar a irin a ce a yi abin da za a yi yau da kullum watakilan buki watakilan bukin mutuwa ne na aure ne da sauran tafiye-tafiye da sauran abubuwan su to akan zo a duba ne bisa ga yadda al'amuran tattalin arziki yake a wannan lokacin in za mu tuna a watan disamban nan da ta wuce kafin mu shiga sabon shekara akwai ma'aikatu da yawa ma waɗanda gwamnatin tarayya ma'aikatan kenan ma ba a biya ba amma duk da akan mutane sun yi tahiya sun yi bukunkuna da sauran abubuwan to wato akwai abin da turawa ke cewa management strategy wato tattali wato misali idan mutum na da dubu ɗari ya kamata mutum ya ango cewa ba so ɗaya kamata a kashe wannan dubu ɗari ba na farko watakila yana da iyali dole a ce a sto abinci zai kare a saya magi man gyada da sauran za a je aiki a matsala asibiti na iya tasowa da sauransu amma musamman a najeriya muna da wata hali na burgewa wanda mutane sukan so a ce da karshen shekarar nan dai an je kauyukansu an nuna cewa gashi nan na kai na kawo biki kaza za a yi ni nike son nuni da sauran abubuwan wanda kuma daga cire tallafin man nan abubuwa sun dau wata salo wanda abubuwa sun zama mafiya mawuyaci wanda ya kamata a ce mu ma mun canja yadda muke mu. to shi yasa kuma mun san tun asali watan january na farko yakan zama wata mawuyaci saboda farkon shekara kenan kuma a kasafin kuɗi da ba da kuɗaɗen gwamnati wanda yake tafi ma'aikatu su samu nasu na gwamnati 'yan kasuwa su samu yakan zo first quarter wanda sai an yi daga watan january february march first quarter sannan a ce kuɗaɗen an fara ba da su wurare sannan ya samu ya tafi to mutane ba su la'akari da irin wa'annan abubuwan sai a je a yi rayuwa fiye da misali to wanda an ka da akan haɗo cikin wahala to don hakan rashin mu kanmu wannan management tactics wato tattali eh, na mutum to yakan jawo wa'annan wahalolin wanda an ka riga an kai tafi-tafi na an je kashe-kashe an dawo sai a dawo tutan babu to kamata a yi dawo ba dole sai mutum ya zamanto kwarire a bangaren tattalin arziki ba mutane a zo a dinga duba ya yanayi ke canjawa ko kuma ya mai ke faruwa a lokutan da suka gabata yaya mukan yi daga watan disamba har mu shiga january ya wani irin wahala saboda mai duk wanda ya sani an san tarihin cewa watan january ba wata ba ne wanda yawanci mutane sukan ji daɗin sa wato na fahimce ka comrade kana iya bayyana mana cewa kusan ƙoƙarin birgewa da nuna cewa na kai shi yake jefa mutane a halin talauci a watan janairu kwarai da gaske saboda akwai mutanen da ma tun kafin watan ya kare sukan ta ajiye kudade don dai ajiye kauyen nan ko america eh, ko a Legas suke ko Port ko Kano ko Onitsha ko Asaba ko Kayama ko a ah, Zurmi ko a ah, Kuturkushi ko a ah, Kazaure ko Ringim duk inda dai mutane suke kowane ya ko musulman ne ko kristoci akan birge a lokacin da za a ga irere motocin da ba su taba lodi ba a baro garejujjuka na Kano zuwa can kudancin Najeriya sannan ita kanta Lagos a bar wannan wurin zuwa arewacin Najeriya ka bar Kaduna a ce za a tafi wasu bangarorin ko Adama ko Taraba da sauran abubuwan wato mutane already yana jinin mu ne wanda akan so a ce ya ni ina aiki wuri kaza ko kuma ga irin sana'ar da nake in wata watakila tufafin da ma an ka aje wata uku hudu ba taba sa ba za a je a sa a kauye ana so da a ce za a yi bikin ramatu za a yi bikin elizabeth bikin gozi bikin adebola buke milayo buke israel da sauran abubuwan ciku emeka ko ana so dai a birge to shine birgewan da kuma nuna isa shine matsalan saboda mai a turawan da muke ganin su wayewan ake koyi da su za ka iya zuwa kamar glasgow a ingila ko ka je scotland a england ko ka je eh, birmingham ko kuma ka je a illinois a america ko maryland ko washington dc ko kuma arkansas sai ka gan turawa su ma bar garin da suke su ce sun je wani wuri abu ne mawuyaci yayin da za su tsaya inda suke da iyalansu su yi komai wanda su basu ma saba da irin rayuwarmu na bakake musamman na Najeriya wanda mutum zai ce lalle lalle an san dai eh, wajibi ne mutum ya kai yanda mun ka saba da al'adunmu a kai ziyara kayuka da komai amma akwai wa'insu lokuta daban wanda ba sai karshen shekara ba ne ya kamata a yi musamman man ka duba yadda hanyoyin masu kan cunkusu ita kanta ma hatsari ne to shi yasa mu abubuwan namu na Najeriya musamman ya bambanta birgewa da kuma nuna isa da kuma wa'insu akwai abin da tura ke cewa notice me gani na a gani shi su duk su ma suke ciki ba abin dole bane wai sai mutane sun tafi da to shi yasa hmm. nan ka je an ka gama kashe kashe an ka dawo da idan ana cin naman kaji sai a dawo cin kuka ko kuma isewu babu eh, abin nan eh, idi kaikon babu bomo babu kiyi ko kuma a ci gbegiri ko kuma eh, waidu babu ko bomo da sauran abubuwa. Tuma sauraro da wannan bayani na Kwamarar Salihu dan Tata Mahmud, masani kuma mai sharhi akan harkokin tattalin arziki da al'amarin yau da kullum shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu mu da abokiyar aiki na na na Khadija Ibrahim, ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.